رحمه الله تعالى أو أن الإسلام الناس ناء العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد بعد شيوة فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله شيخ الإسلام يتقبل الشيء جنس المحبة wato dukkan wani jinsi na soyayya dukkan wani nau'i na soyayya ta kono lillahi wa rasulihi ana Allah da wato yadda za a so Allah haka za a so manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar biyayya ne kabba'a yadda za a yi wa Allah biyayya haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya shi yasa Allah madaukakin sarki yake ambatar haka wa ati'u Allah wa ati'u rasula bal ma Allah madaukakin sarki ya sanya biyayya ga manzon Allah daidai take da biyayya ga Allah wa man yuti'ir rasula faqad afa Allah domin babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah ba babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ba shi yasa Allah ya takaita biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kai dukkanin manzannin da Allah ya aiko ya aiko su ne dan a yi musu biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani da muka taba aiko shi daga cikin manzanni face dan a yi masa biyayya saboda haka ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzanni Allah biyayya ana san Allah ana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ta'ata lillahi wa lirasulihi ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzansa wal irda'u ana yardar da Allah ta hanyar imani da shi da yin imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka nan ana yardar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar girmama sunnarsa ta hanyar bibiyar diddigarta walau Annahu, Allah ke cewa wallahu wa rasuluhu a ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa shi ya fi cancanta su yarda da shi a nan malamai sun yi bayanin takaita zamiri da aka yi bayan an ambaci Allah da manzansa aka ce wallahu wa rasuluhu sai kuma aka ce a haƙƙo an yurduhu ba a ce a haƙo an yurdohu ba ba a gwama su biyun a cikin lamiri ɗaya ba wasu malamai suka ce wannan saboda girman ubangiji da kuma kiyaye ɓangaren tauhidi da kiyaye alfarmar tauhidi shi yasa ba a haɗa su cikin lamiri ɗaya ba tare da cewa ana nufin su kamar yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ji mai ba yana ba. yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rasha wa man ya'tihima faqad gawa faqala bi'sa al-khatib bi'sa bi'sa khatib al-qawm anta ya ji shi yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rasha wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to ya shirya sai kuma ya ce wa man ya'tihima sai ya hada su a cikin lamiri daya ce wa man ya'tihima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'sa khatibul qawli anta sir da kai ne wa mutane hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa inkarin ba ma shi tare da Allah a cikin lamiri daya saboda kiyaye alfarmar tauhidi kamar yadda ya hana a ce ma sha Allah wa shi'ta ka kawo adabi tsakanin Allah da da manzon sai dai ka ce ma sha Allahu thumma thumma thumma a larabci fi tarahi amma wawu tana nufin abafi tana nufin ishtiraki amma thumma fi tarahi in Allah ya so sannan ka so ma'ana yardar ka za ta biyo bayan yardar ubangiji to malamai suka ce saboda wannan ne a nan ma duk da ana nufin yardar da su din su biyu sai aka kadai sai aka labiri sai ya zama na abu ɗaya. wallahu wa rasuluhu haƙƙu an yurduhu wannan labiri kuma yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ba za ta yiwu a yardar da Allah madaukakin sarki ba tare da an yardar da manzon sa ba saboda haka lamirin idan ya koma kan ubangiji to shikenan ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu daga cikin malaman luga suka ce abinda ake nufi wallahu wa rasuluhu wallahu ahaqqu an yuzuhu wa rasuluhu kadhalika saboda haka wannan shine abinda siba waihi limamun limaman luga da nahu ya tafi akan sa wato kamar jumla ce guda biyu aka gwane su guri daya kamar jumloli ne guda biyu aka tattara su guri guda suka zama tamkar ɗaya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wallahu ahaqqu an yurduhu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu sai aka wame su guri guda sai suka zama wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu to takaita labiri a gurin da ake nufin kadaita labiri a gurin da ake nufin abu biyu yana nan da yawa a cikin alqur'ani da harshen larabci idan muka ga a cikin iskar annabi adam alaihi salam bayan sun ci itaciyar da Allah madaukakin sarki ya hana su ci shi da hawa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya koya musu wasu kalmomi na neman yafiya daga ubangiji suka ce wa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala qala su duka bin kenan to amma a can suratul baqara sai Allah ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba Alayhi. bai ce fataba Alayhi ma ba tare da cewa su duka biyun, Allah ya karbi tuban su duka biyun suka ce sun zalunci kawunan idan Allah baka ji kanmu ba kai mana rahama ka gafarta mana to za mu zama cikin tabakku su duka biyun suka yi addu'a amma Allah madaukakin sarki sai ya takaita lamirin fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi bai ce alaihi ma ba sai saboda aikin iri ɗaya ne saboda haka in an karɓi tuban annabi adam alaihi salam to an karɓi na hawwa ita ma saboda abin da suka iri ɗaya ne kuma kalmomi iri ɗaya suka yi amfani da su wajen neman tuba kuma har ila yau ana nuna mana cewa almar'atu tabi'atun li zawjiha mace a bayan mijinta ce. shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ba tashi fara ba kissa kullu ya adamu kun uskun anta sai ce wa zawjuka bai ce wa kullu ya adamu wa hawa uskuna ba wannan shi yake nuna mana mace tana bin mijinta ne ba wai kansu ɗaya ba ba wai kafaɗa da kafaɗa suke yi ba almar'atu tabi'atun li zawjiha yasa Allah sai ya fara kiran Adamu sai ce ka je ka zauna da an tafe ke wajen muka kai da matarka saboda ka za ta bishi ne tunda har suka yi laifin aka yafe masa to kamar an gaya maka cewa an yafe musu wasu suka ce kuma wannan ma dan nuna mana al'amarin mata cikin sutura yake koyo saboda ka ba ba tsaya batun ta ba sai aka shiga batun shi mijinta saboda li anna al mar'ata hurmatuha mastura to haka nan zamu ga inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun wa innaha kaga abu bi aka faɗa as-sabr wa sala amma da aka tashi faɗa sai aka ce wa innaha lakabiratun wa innaha sai aka takaita abin wasu malamai sun ce innaha din zamirin wannan duk da an kadaita shi yana komawa ga hakuri yana komawa ga sallah an kadaita lamirin ne ya tsaya akan sallah ita kadai domin hakuri yana domin hakuri yana cikin sallah wasu kuma suka ce saboda girman al'amarin ta. ba wai dan shi kansa hakuri din baya cikin wannan batun da Allah yake yi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha ya faɗi abu biyu amma kuma sai ya kai talamini والذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب ودن سكي تسكي ديناري والفدة لأزرق ولا ينفقونها fi sabilillah ba sa ciyar da ita kaga abu biyu aka faɗa az-zahab wal fidda to amma sai aka kawo lamirin sai ya kadai da akan al-fidda ita kadai wala yunfiqunaha ba sai wala yunfiqunahuma ba tare da cewa maganar ba za ta cika ba sai an faɗa sai an sai ya zama na duka biyun ake yi wasu suka ce saboda al-fidda azurfa a wancan lokacin da aka fi ta'amuli da ita. ita aka fi ta'amuli da ita sannan kuma wala yunfiquna ha idan mutumin da yake ba zai ciyar da azurfa ba bai da kaga min babu aura ba zai ciyar da dinari ba saboda ka ambatan azurfa din da kaita maganar akan azurfa din shi kadai ya tattaro har da dinarin min babu aura. saboda mutumin da ba zai ba da kyautar naira ɗaya ba kaga ba zai ba da naira goma ba ba zai ba da naira ashirin ba bare a je ɗari ko dubu saboda haka a kan karamin ya nuna babban ma shine ya fi cancanta ba zai yi ba fala yunfiquna ha alhalin ana nufin fala yunfiquna huma haka nan inda Allah ke cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha kaga anan sai Allah madaukakin sarki ya kala miri daya idan suka ga wani kasuwanci ko wani warki sai su karkata su can zuwa gare ta sai aka ambaci kasuwancin amma ba a faɗi lamirin shi walgin ba maimakon a ce in faddu ilaihi ma saboda al-maqsudi anan shine maganar tijara din kuma a kissar sababin nuzul din maganar tijara ne maganar kasuwanci ne da ya shigo Madina ana cikin matsanancin wahalar abinci aka ji labarin yan kasuwa sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sahabbai suka bar masallaci ran juma'a suka tafi wajen 'yan kasuwa domin su sayi abin da suke da bukata kada ya kare kaga batun kasuwanci shi yasa aka koro aya don haka sai aka takaita labiri akan kasuwanci duk da ana nufin duka abubuwa guda biyu to saboda haka nan sun ma da Allah ya ce walau annahum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ana nufin su biyu saboda haka shekul islam ya ce wal irza'u lillahi wa li rasulihi sannan wal ita'u lillahi wa li rasuli kamar yanda Allah yake bayarwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana bayarwa Allah yana cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu kaga sai Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah ya ambaci manzansa a wajen bayarwa saboda haka in aka kawo zakka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba yana lalabawa ya bawa kowa da nasibinsa ya bawa kowa kasansa saboda haka al-ita'u lillahi wa da rasuli amma abin da ya shafi ibada a nan shekul islam yana so tantane maka abin da yake haƙƙin Allah da abin da yake haƙƙin Allah da manzansa akwai abubuwan da suke haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzan Allah ne shine ya ambaci jinsul mahabba yadda za a so Allah haka za a so manzan Allah ya ambaci ainihin da'a yadda za a yi wa Allah da'a haka yau za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ambaci al-irda'u yardarwa yadda za a yardar da Allah ta za a yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai suke daukan fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da abin da zai jawo musu fushin Allah suke daukan fushin manzon Allah abin da zai jawo musu fushin Allah kuma da ah, sayyidina Umar kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafinsa sayyidina Umar yana cewa mu mutanen makka mun kasance mu quraishawa na zulebu ne da'a muna fin karfin matanmu wato mutanen makka quraishawa a makka sun fi karfin matan matansu suna tsoron saboda rayuwarsu ta fi kusa da rayuwar ba kauye rayuwar ba kauye babu wato sassauci game da sha'anin ba saboda ka yanzu kai duka yanzu kai makura yanzu kai shaka babu sauraro babu wani wani ɗan sassauci a ciki to saboda haka mutanen Maka, aqrabu ila al-badawati sun fi kusa da layuwa irin ta mutanen ƙauye saboda haka sun fi ƙarfin matan yace lokacin da muka yi hijira fa wajadna nisa al-ansar fa wajadna al-ansara taghlibuhum uku, da muka yi hijira madina sai muka ga su mutanen madina matan su fi ƙarfin su to sai muka yi aure daga cikin daga cikin ansar muka auri yan madina to da muka auri yan madina sai zamana suna daga mana murya abinda ba mu saba shi ba mu muna da ba a yin wannan kaga kamar kamar ka je ka ga wani ne da matarsa za su tafi unguwa ya goyo dan haka za ka yi mamaki mu ai fa waye da goyo dan sa ga matar a baya shi kuma ya yi goyo to to to irin haka ya gani ya ga ana daga daga murya ko kuma abinda ba haka aka sani ba to shine wata rana suna ya yi magana sai matarsa sai bayar masa da magana sai kan sai shi sai ke duka sai ce a ah, to kai kana nan to manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gidansa yana magana matarsa suna bayarwa kafin manzo Allah ne kana fi رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yurajina يراجعنه tace masa ai matan manzon Allah ma wato tana masa hujja matan manzon Allah ma in yayi magana suna bayarwa kai kafi shi ne sai sai sai sai ta ci gaba da ce masa wa kanat ihdahunna tahjuruhu al-yawma hatta al-layl wata mata, ta yinsa fuska daga cikin su ta daina masa magana tun ma dare to kuma ni dan kai magana na ce ba haka ba kuma sai ka damu to kaga ta daure mutum to ya kai duka kuma bayan an ce manzo Allah ma ana masa haka yana tashi sai ne inda haka take wanda zai zama kullum ku ya fi tunanin ƴaƴansa kun ga mata da zalla sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma bai ce zai tafi Aisha ba bai ce zai tafi gurin ah, Zuwairiya ba ko wace ce sai ce sai kawai da take ƴarsa haka sai dai same ta yace da ita ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana kan masallaci ne yake tambayar ta yace ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana kuma har mai masa kuke yi take bare kuwa ce kuma ɗayar ku ta ƙaurace masa ta daina masa magana tun safe har dare take bare kuwa shine yake gaya mata yake cewa wala yake cewa amma ya takhafu ihdakunna an yaghdaba Allahu bi ghadabi rasulih dan ku ba ta jin tsoro manzo Allah ya hushi wannan ya ja mata hushin Allah wato hushinsa ya sa Allah ya hushi da ita فلا يغرنك أن كانت جارتك أضوى أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ya ruɗe ki ganin makociyar nan taki ta fi ki kyau ko manzo Allah ya kusanta abinda take yi ke maki yana nufin Aisha kada wannan ya ruɗe ki idan ta yi aikali ta kifa ba lalle ba ne ki kwana lafiya to a shahid anan shine fadarsa da yake cewa an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulih Allah yana fushi da fushin manzansa saboda haka sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza saboda wata magana ta kan ji tsoro su razana kada Allah ya fushi da in tambaya suka yi in tambaya suka yi har su ji ina ma ba su wannan tambayar ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba yake cewa ku tambaye da abin da ku a lokacin Huzaifa ya tambaye shi ke cewa man abi waye babana lokacin manzo Allah ya shiru fuskarsa ta canza har yake cewa ina ma bai yi wannan tambayar ba ina ma bai yi wannan tambayar ba domin yana jin tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushi Allah ya rushi da shi saboda haka ana neman yardar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da ake neman yardar ubangiji haka nan bayarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rarraba ganima yana rarraba sadaqat idan sun zo hannunsa kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ne mai bayarwa da hakika sannan ta hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa hannun yake zuwa ga sauran bayi da sauran sahabbai to sai ce wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha ma ibada da duk abin da yayi kama da abin da ya dace da a kira shi ibada min tawakkuli kamar dogaro wal khawfi da tsoro wa nahwu zalika fala yaqulu illa lillahi wahda mun ce tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada tsoro na ɗabi'a wannan kowa yana da yana da shi yana tsoron kunama yana tsoron miciji eh? yana tsoron barawo wani tsoro ne na ibada a wani tsoro ne na ɗabi'a haka Allah ya halicci ɗan adam tsoro na ibada shine wanda ake wa Allah shi kadai ka ji tsoron abinda ba ba ka gani shi ba ka jin shi ba ka taɓa shi ba ya kusa da kai wannan Allah ake wa mutum yana gidansa amma ya ji ta jin tsoron ko wani shehinsa kada ya tun da shehinai sun ce suna ganin ko kana cikin ɗakin kai da matarka to kawai rinda lazara kawai ko shehi yana da kyau kaga wannan tsoro ne da yake da ya kamata yi wa Allah yake yi wa shehi shehi yana gidansa ya sa abin bacci karshen ta ma yana can yana sharar bacci kai kana nan kana ta lazana ko shehi yana ganin ta to haka nan kamar yadda muka yi misali mutum da ya taskace dukiyarsa ya ɓoye da ya kai ta banki an an sa yan gadi amma kuma ya kasa banki yana tsoron kada ya sarki dukiyarsa ta salwanta kaga wannan tsoro ya wuce tsoro na dabi'a ya kai tsoro na ibada to irin wannan baya kasancewa sai ga Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ka ce ya ko waɗanda aka ba su littafi a yahudawa da nasara ku zo zuwa ga kalma ɗaya wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku kalma ɗaya wacce za ta mayar da mu da ku mu zama abu ɗaya ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu haɗa wani abu da shi wala ya tafi da yattakhidha na ba'dan arbaban da dunillah kada sashin mu mu jinsin halitta ya riki wani sashin iyayen giji ba Allah fa in tawallu in kun juya baya kun ki yadda mu hada kai akan wannan kalma fa qulu shahadu bi anna to mun ku shaida mu mun mi kauya ga wannan kalma mun mi kauya ga wannan kalma wannan ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to inda sun haɗu akan wannan to shikenan duk wani bambance bambance namu sai ya kau haɗin kai da ake cewa a samu shine a same shi a bisa doron irin wannan aya sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah Wala la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunina to in aka samu wannan an samu haɗin kai yasa har kullun haɗin kai na gaskiya shine wanda ake kokarin a haɗa tafarki guda ɗaya amma wanda dukkan yana cewa a zo a haɗa kai baya duba tafarkin da kai kake bi da wanda ni nake bi da wanda wancan yake bi yana cewa kuma kawai dai mu zo mu haɗa kai to wannan ba haɗin kai yake so ba haɗin kai sai an samu tauhidul kalima in mutane ne suke rikici na addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yayi nan wannan yayi can to in kace zaka hada kansu to ka hada kansu akan wani manhaji ya daya idan ba haka ba to rigima za a yi karshe kai ka zama na uku ko sun rabu sun dare sun zama abu biyu kai da ka zo zaka hada su kai ka zama kai na uku maimakon su zama su suna domin wasu za su zo ka kasa hada su tun da ba hanya ɗaya suke bi ba sannan a samu wasu daga nan su bangaro wasu daga nan su bangaro ko kuma sai ku zama kun tashi kun zama kun wani abu na uku to kaga maimakon a samu haɗin biyu sun koma guda uku sannan Allah yake cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da a ce za su yarda ko sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu komai yutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa haka nan manzansa zai ba mu inna ila Allah raji'un mu zuwa ga Allah kawai muke kwadayi kun ga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu abubuwa da akwai su ga Allah madaukakin sarki akwai su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya faɗi wasu haƙoƙi waɗanda na Allah ne shi kadai sai ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu yace al-ita'u lillahi wa rasulihi kaga anan Allah ya hada atahumullahu wa rasuluhu sai kuma ya ce wa ba, a nan bai ce wa rasulun ba wanda yake nuna maka cewa wannan kalma ta hasbu wane ya isan mini Allah kawai ake yawa Allah ya ishi ni kamar yadda muke cewa Allah ya isa to yadda kalmar take iya abin da ya kamata ta kasance kenan kada ka ce Allah da wani sun isa in kai haka to kai shirka hasbunallah ma'ana shi kadai ake jingina ma wannan kalma ta ya ita sai kuma yace sai dina Allah min fadlihi wa rasuluhu kaga anan wajen ita'i sai ya ƙara hada su biyu wajen bayarwa sai ya ƙara hada Allah da manzon su biyu sai kuma yace inna ila Allah raghibun anan bai ce inna ila Allah wa rasulihi ba wannan shi yake nuna mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama halitta ne da Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayi sama da sauran halittu da yayi daga cikin mutane da mala'iku sannan Allah madaukakin sarki yake banta da wasu sifofi shi kuma nashi da wasu haƙoƙi nashi waɗanda ba za a danganta su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duba da irin matsayinsa kada a duba a ce to ai tunda ya kere halittu ya kamata ma ya zama san ɗaya da ubangiji sai Allah madaukakin sarki yake babu irin wannan koyarwa kaga anan Allah madaukakin sarki ya hada haƙoƙin da suke an Allah madaukakin sarki ana yi masa ana yi wa manzon sai kuma ya ware haƙoƙin da suke nashi sifofin da suke nashi sai kuma nan bai abbaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan gurin sai yace hasbunallah sayu'tina Allah wa rasuluhu inna ila Allah sai yace ila Allah wa rasuluhu ba to shine man ibn taymiya yake ƙara mai mai tawa ne yake cewa wal ita'u billahi wa Allah na bayarwa kamar yadda manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallama yana bayarwa Allah na zo mana da wasu abubuwa manzo Allah ma yana zo mana da wasu abubuwa a matsayinsa na wasiɗa tsakaninmu da ubangiji dukkan abin da za mu samu na shari'a dukkan abin da za mu sani na addini duk abin da za mu sani na tafarkin da zai kai mu ga aljanna ko ya nisantar da mu daga azabar ubangiji ya zo mana dai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama shine alwasitatu bainal haqqi wal khalqi shine alwasitatu bainal haqqi wa shine ubangiji wal khalqi da mu sauran halittu shine wasita ne ɗan saƙo, shi ne tsaka tsakiya shi sa Allah ya kawo ma A ta atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ya danka muku to ku karba kaga ana an jingina ita'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibnu tabiya cewa ammal hasb wa huwa al-kafi wa ya isa wa da ya isan mun? ko ya isan mun? fa huwa fa huwa Allah wahdahu al-kafi mai isarwa Shi ne Allah shi kadai kamar yadda Allah yake cewa allazina qala lahumun nas inna an-nasa kan jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel waɗanda mutane suke gaya musu cewa ga wasu mutane can sun yi ganganku akan za su yake kan jama'u lakum sun yi gangan ku za su yaƙe ku fakshawhum ku ji tsoron su fa zadahum imana wannan maganar da aka gaya musu ta razana zuciya sai su ta ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe Allah ya isan mana komai wa ni'mal wakil ma dalla da wanda ake wakiltawa ya zama shi ya isa mana da komai kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce mu'minai sun takaita ubangiji da wannan kalma ta hasbu ya ishe mu kuma Allah ya yabe su saboda wannan Allah ya yabe su saboda wannan haka nan Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isa maka Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu. ya ishe ka ya ishi sauran mu'minai gaba daya mai min minhajul karama wani gawurtaccen ɗan shi'a ah, wanda ibn taymiya yake kira littafin nasa min minhajul nadama wato maimakon hanyar karama ya ce hanyar nadama to a ciki yana faɗar da cancantar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace daga cikin hujjoji da suke tabbatar da haka akwai wannan ayat da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu hasbuka wa man ittaba'aka minan mu'minin to da ya tashi shi ma'anar da ya fassara ayar ya ko ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka haka nan wanda ya bi ka daga cikin mu'minai ya ishe ka yace shine sayyidina haka aka ruwaito shine sayyidina ya ishi manzon Allah Allah ya ishi manzon Allah ta na Ali ya ishi manzon Allah Ya ce wannan falala babu wani sahabi da ya same ta sai sai na Ali don haka shi ya cancanta ya zama imam to shi ne ibnu taymiya yake masa raddi a minhajus sunna ce raddi a kaɗan shi shi'a game da wannan aya min wujuh muna iya yi maka raddi ta fuskoki daban-daban fuska ta farko ƙarya kake eh ƙarya kake to ta biyu wannan tafsiri da kai ba daidai ba cewa hasbukallahu wa hasbukallahu wa man hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina cewa Allah ya isan maka wanda wanda ya bi ka daga cikin mu'mina ya isan maka wannan ba daidai bane domin anan wa man ittaba'aka min almu'minina akwai takdiri daban-daban da aka yi akan akan wannan jumla wa man ittaba'aka min almu'minin imma dai ya zama na wawu din nan aqiba ce ga masu karanta nahu sun san al-aqiba wawul saboda haka sai ta zama aqfi ne akan zamiri na hasbukallahu ma'ana Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini ta zama a mahal nasr bil maf'ul ko kuma ta zama wawu ce ta ma'iyya wawul ma'iyya hasbuka Allah wa man ittaba'aka ay ma'a man ittaba'aka min al Allah ya ishe ka kai da waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini saboda ta zama wawu ce wawu ce ta ma'iyya hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al ta zama wawu ce ta ma'iyya wannan kuma akwai shi a larabci wa hasbuka wa dhahaka sayfun muhannad kamar yadda yazo a cikin baitin wani wani ta wani balarabi ko kuma ya zama wa man ittaba'aka min almu'minin wannan wa man ittaba'aka jumla din nan fi mahallin raf'i bil kamar yadda suka ce ya zama da ma'anar ayar ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka min kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai hasbuhum ya ya zama na an shafe kabar tafsiri na uku shi ne wanda na hudu shi ne wanda shi ayi ambata wanda kuma kuskure na farko za mu ga Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai yayin da suka kadaita Allah da wannan kalma hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya yabe su yayin da suka kadaita wannan kalma sai kuma a ce Allah madaukakin sarki ya zo ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama Allah da mu'mini a cikin kalmar kaga ana akwai kaskanta martabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu a can a nan da cikin wannan sura akwai inda Allah yake cewa in wa in yuridu an yakhda'uka fa in fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna so su rode ka fa inna hasbaka Allah kaga ba ce wal mu'minuna ba in suna nufin za su roƙe ka to Allah ya isan maka Allah ya ishe ka huwa allazi ayyadaka bi nasri shine wanda ya karfafe ka ta hanyar taimako ta hanyar nasara da ya baka wa bil mu'minina ya kuma taimaki ya kuma karfafe ka ta hanyar baka mabiya daga cikin mu'mini kaga anan sai Allah ya bambance tsakanin hasbu da kuma ta'yid a wajen faɗar Hasko sai ya takaita akan ubangiji ma, da ya zo maganar ƙarfafawa, sai ya ambaci nasararsa sai kuma ya ambaci muminai kaga sai bambance tsakanin kalmomin guda biyu hasbukallah huwa ayyana ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin domin nasara daga ubangiji take waɗannan ma mabiya da suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama har suka zama wani ƙarfi wata bawa da zai yaki abokan gabansa da shi duk daga Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya haɗa su a matsayin a matsayin bayani na ta'ayyidi amma wajen matsayin bayani na ya ishe ka sai Allah madaukakin sarki ya takaita bisa gare su kawai hasbukallah haka nan Allah yana cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi bawansa ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi suna razana ka da wasu abubuwa da ba su kai Allah ba kaga ka shine hasbudin Allah ya ishi bawansa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya bi tafarkin kaga anan sai Allah ya takaita wannan kalma gare shi shi kadai bai gwama ta da wani ba haka nan inda Allah yake cewa afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikati rahmatihi eh قل حسبي الله قل kaga sai ba a ce qul hasbiyallahu wa rasuluhu ba qul hasbiyallah saboda ka sai aka takaita wannan kalma ga Allah madaukakin sarki sai yasa dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari wannan kalma ta hasbunallah annabi Ibrahim alaihi salam ita ya faɗa lokacin da magabtansa suka yi ƙoƙarin kona shi da Haka nan ita annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa suka faɗa lokacin da aka ce mutane sun yi gangami a kansu. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا hakanan Allah maɗaukakin sarki yake san yake zama shine majibincin dukkan mu'mini shi kaɗai. Shi ne Waliyu waliyul ladina aman. Allahu Waliyu na waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila hakanan Allah Allah sarki yana cewa inna waliyallah inna waliyallahu alladhi na al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin saboda haka wilaya ta ubangiji wanda shine jibinta shine ya isar maka komai Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin wannan wannan aiki shi kuma yake yi wa mu'minai shi yake yi wa manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai kamata a gwama Allah madaukakin sarki da waninsa a cikin wannan kalma ba kamar yadda Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu don haka waccan fassara ta dan shi aka gaba daidai kusan alqur'ani gaba daya yana nuna cewa maganar da ya faɗa din ƙarya yake to sannan ibnu taymiya ya shiga yi masa raddi ta wasu koki daban wanda ba sai mun ambace su ba to shine ibnu taymiya yake cewa ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-muslimin Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai wato wanda ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai shine Allah wa man zanna anna al-ma'na hasbuka Allah wal mu'minuna ma'ahu wanda yake zaton ma'anar ayar shine Allah ya ishe ka da muminai tare da shi فقد galaba galaban fahidan تولى يا yayi mummunan وتحريم ذلك أن العبد يؤدي المعبد الذي عبده الله فذلله وجبره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والتجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة تامات وكلماته التامات التي لا يجاوزها فضل ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاءوا لم يشاءه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومؤمن ومؤمن ومقلب قلوبهم ومقلب قلوبهم لا رب له غيره ولا مالك له سواه ولا خالق له الا هو سواء اعترفوا بذلك او انكروا سواء علموا ذلك او جهلوه لكن اهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك او جاهلا له مستكبرا على ربه لا يسر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجهل له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما yace wa tahriru zalika wato bayani akan haka annal abda yuqalu bihi al mu'abbad alladhi abadahu Allah fa dhallalahu kamar yadda muka faɗa a baya ko kuma shi malai ishara akan wannan a baya cewa kalmar abdu take nufin bawa kamar yadda take zuwa a matsayin wata kalma da take nuna wata martaba madaukakiya kamar da Allah madaukakin sarki ya bawa manzon sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi a yayin da yake maganar Isra'i da yayin da yake maganar da'awa da yayin da yake maganar saukar da Alqur'ani aka ba shi matsayin abdu abdu dinnan. to haka nan takan zo ana nufin al-mu'abbad wanda ya zama bawa ko ya ko ya so to a wannan lokaci ba ta zama kalma ta yabo ba kalma ce da take takun kowane wanda ya zama bawa ga ubangiji ya zama mai bibiya ko mai bi ga dokokin ubangiji in bai dokokinsa na littafi ba ya fi dokokin shi na halitta domin dokokin ubangiji in ma su kasance dokokin littafi da ya kawo mana yi kaza bar kaza in ka yi min wannan to akwai kuma sunanin lillahi kauniya dokokin Allah na halittu da ya ajiye duk ka biyu. duk ka tafi bisa tsarin da ubangiji ya tsara ka akan ka kai tafiya da kafafun ka ki ko kasu ba za ka tafi da hannayenka ba dole ka zama kana da bakinka za ka yi amfani wajen ka ci ko ka sha ba za ka yi amfani da wata gaba ba wannan ba wajen jin ka da shan ka, shanka ne ka yi amfani da gaban da Allah ya ware ya ce su za a yi wannan amfani dole ka kaskantar da kai ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta bacci dole kai bacci dole ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta gajiya sun sai ka gani duk ka bi ka wuya ga sunnar ubangiji ta ka ji yunwa ko ka ji kishi ko ka yi rashin lafiya duk waɗannan sunanin lahi ne da ya gudanar akan bayansa ko ka ko ka so dole ka bi ka wuya to a matsayinka irin wannan dole ka zama bawa ga Allah saboda haka sunanin lahi kauniya a wajen biyayya ga ubangiji akan nan ba a yi bawa mutum wani mukami dan ya kasance yana bin ubangiji a cikin waɗannan abubuwa domin wasu wata biyayya ce da ya yi ko ya so dole ya yi ta to shi yasa yake cewa annal abda yuradu bihi al mu'abbad wanda aka bautar alladhi abadahu Allah wanda Allah ya bautar da shi fallalahu ya kaskantar da shi ya dukufar da shi ya ya ko ya so wa dabbarahu ya tsara shi yadda yake so wa sarrafahu ya sarrafa shi yadda ya ga dama wa bi hadha al i'tibar in ka dauki wannan ma'ana sai ka ga fal makhluquna kulluhum ibadallah dukkan wasu halittu bayan Allah ne al-abraru minhum wal masu biyayya da yan iska wal mu'minuna wal kuffar mu'minai da kafirai wa ahlul jannati wa ahlin da yan aljanna da yan wuta in huwa rabbuhum kulluhum domin su dukan su anan ba shine ubangijin wa malikuhum shi ne ke da mulkin su la yakhrujuna an mashi'ati wa qudrati ba su isa su fita daga abinda Allah so ba ba su fita ana ba ba ba su isa su fita daga kufuran ubangiji ba abin da ya kaddara ba wa kalimatihi tamma ba su isa su fita daga kalmomin ubangiji da ya riga ya rubuta na rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a daurin wa in lam yasha wa ma sha'u in a yasha lam Abin abinda kuma suka so ya wakana in Allah bai so shi ba zai wakana ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce afa ghaira dinillahi yabghun yanzu ashe addinin wani addinin Allah suke nema wata hanyar rayuwa suke nema ba ta Allah ba ko aslama man fi samawati wal ardi alhalin wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa ya mika wuya ya yi ga Ubangiji ɗan'an da wanda ya mika wuya bisa yana so wa karhan da wanda ya mika wuya bisa baya so ma'ana kowa da kowa tilas ya yi taranda ga Ubangiji ta hanyar da yake so ko ta hanyar da baya so wai yurja'una kuma gare su duk suke komawa babu wanda aka ce gashi nan ya rayu har zuwa wani lokaci bai mutu ba mutu kuma yana komawa ne ga ubangijinsa a nan ubangiji yana nuna mana cewa akwai musulunci al-islamu al'am alladhi bi ma'ana islam wato musulunci da ba zai amfani ba a anan al-islam bi qawiya ta kasu ta kaki ko ta kaso ko kaki ka yarda ko baka yarda ba kamar yadda wani ikhlasi yake da amfani wani ba ya da shi akwai ikhlasin da ba ya da amfani ko eh ko ikhlasi yana da amfani akwai ikhlasi mara amfani wa tarakibul fulka da'u Allah mukhlisina lahu wannan ikhlasi yana da amfani to wannan yana ka ikhlasi ko yana bukatar da mu'mini da kafiri ko yana bukatar ikhlasi sai dai ikhlasin mu'mini ne ke amfana ka ikhlasin kafiri ba ta amfana to haka nan al-istidlam al-istidlam bi ma'ana al-istidlam baya amfanar wanda ba musulmi ba fa huwa subhanahu rabbul alamin Allah ubangi Allah subhanahu shi kadai ne ubangijin halittu duka wa khaliquhum shine mai halittu shine mahaliccin su wa raziquhum shine mai azurta su wa muhyihim mai kaji shine mai raya su wa muqallibu qulubihim shine mai jiki da zukatan su ya kusin ya jela ya farin ciki da zai je bakin ciki yake yi ya daɗi gobe ba daɗi to Allah ke ke kawo nan wannan gobe ba ya haka Allah ta zuciyarsa yau yana son zama wannan gurin gobe ji baya son zama nan gurin yau yana son ya ci abinci ne kaza gobe ji baya son. wannan rufe umurin shi yake duk jujjuya al'amuran su la rabba lahu ghayru ba su da wani ubangiji kun banda Allah shi kadai wala malika lahu siwa ba su da wani wanda yake mulki da su sai Allah shi kadai wa zalika lahum siwa ba su da wani wanda yake mahalicin su sai Allah shi kadai tafaun ya tarafu bi zalika wa akaru mutane su ce sun yadda Allah shi ya yi su ko su ba su yadda ba haka abin ne sun yadda ko ba su yadda ba rawun alimu zalika auta gudu sun san da haka ko kuma sun da haka lakin da ahlal imani minhum arafu zalika mu'minai daga cikin su sun san haka wa amanu bihi sun yi imani da haka har waɗanda ba mu'minan ba ma sun yadda da wannan kamar kafiran ta sun yadda da Allah madaukakin sarki shine mai jijjiga komai nasu kawai dai maganar da suke yi cewa su waɗannan ƴan ɗan gumaka manyan da ƙananan ba na abu da hukun lalai ƙarfi guna idan lalai zuwa mu fa bautan nan da muke musu dan su matsa musu da Allah ne amma ba wai dan mun ce ne suke da Allah sun yadda gumakansu da abubuwan da suke bautawa duk mulki ne na Allah kamar yadda a talbiyar su suke faɗa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak Wani ba ka da abokin tarayya sai wannan ɗan abokin tarayyar da yake naka ka mallake shi da abin da ya mallaka to kaga an yi gaba kuma an da baya an ce la sharika lahu kana san abubuwa sun kyau kuma sai aka da kara babu abubuwa kuma to ko su sun yadda Allah shi ne ubangiji ce ko auna. ai ko auna ya da akwai ubangiji sai dai shi shi ne babba ana rabbukumul a'la shi shi ne babba ya sa lokacin da ya je mutuwa ya bayyana musuluncinsa lokacin da musuluncin ba zai amfane shi ba Bilahi man kana jahilan bizalika sabanin wanda ya jahilci haka aw jahilan lahu ko yake mutunta haka mustahziran ala rabbi yana yi wa Allah girman kai la yusirru wa la yakhba lahu baya yarda yayi ikirari cewa Allah shi ya ba sa masa waɗannan abubuwa duka ba kuma ya kankantar da kai ga Allah ma ilmihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu tare da ya sani cewa Allah shi ya halicce shi shi ubangijinsa ya san da wannan amma kuma ya ki fitowa yayi ikrari ta hanyar yi wa Allah tauhidi to shi da ibnu taymiya yake cewa fal ma'rifatu bil haqqi dan ka san gaskiya a ranka ka sani a ranka gaskiya ga inda take amma ka ki fitowa kai ikrari ka ki fitowa kai aiki da ita to wannan sanin na zuciya ba zai amfani ka ba wannan sanin na zuciya ba zai amfani ba ke za halin sunna suke cewa al'imanu imanu wa amalu wa i'tiqad ma'ana da kawai abu a zuciya ba ka fito da shi a magana ba ba ka fito da shi a aiki ba to ba zai amfani ba sabanin waɗanda suka saba wa sunna kamar murjiya kamar karramiya waɗanda su suna ganin al-ma'rifa kawai sanin gaskiya a rai ta isa ta mutum ya zama kawai ka ji ka san Allah shi yayi ka shi yayi sama shi yayi kasa shi wanda ai kamata a bautawa to ko baka fito ka faɗa da harshen ka ba ko baka fito ka yi aiki da zaben ka ba suka ce kai mu'mini ne imanin ka kuma dai daidai yake da imanin jibril da sauran annabawa to kaga anan ne suka yi ta bala'i da ahlus sunna ya zai haka tayi in haka ne ai da fir'auna ma sai zama mu'mini sai zama da imanin fir'auna da na jibril wal iyazu billahi ɗaya gashi domin Allah yana cewa kamar yadda Ibn Taymiyyah yake ce mana nan fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'rifatu bari an qabulihi wal jahdi lahu sanin gaskiya idan ta kasance tare da girman kai a kai karɓar gaskiyar dan girman kai ko a fito a musanta gaskiyar dan girman kai to idan mutum ya zama haka yake tana azaban ala sahibi wannan sani wannan sani na zuciya zai zama azaba ne kawai ga abokinsa kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa game da fir'auna da mutanensa da suka halaka wajahadu biha wajahadu biha wattaqanatha anfusuhum ulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin wa jahadu biha sun sun mutanta kalmar gaskiya sun mutanta da'awar da annabi Musa ya zo musu da ita wastakalata abusuhum amma a zuciyarsu zuciyarsu tana da yakinin gaskiyar magana ransu sun san haka abin yake amma sun fito sun nuna ba za su yi ba ga al ita kadai ba ta yi amfani ba Allah ya ce suka yi haka zulman don zaluntar kawunan su wa uluwan da girman kai fanzo kai kana aqibatu mutum to kai duba ka ga yaya karshen masu barna ya kasance Allah ke cewa alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudawa da nasara ya arifuna sun san gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka ga yayin cikin su kaga wannan sani ne na gaskiya amma bai amfani su ba ai Allah ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu jama'a daga cikin sun san gaskiya amma suna koyi ta kaga sani shi kadai a rai ba zai yi mutum amfani ba matuƙar bai fito ya yi ikirari ba bai fito ya yi ikirari ba kuma an gan shi yana aiki da abin saboda haka dan a ce ai wani abin da yake ya san ba daidai bane wannan ba zai amfani shi ba sai ranar da ya fito ya ce bai san abin da yake ba daidai bane musamman ma idan ya batar da mutane ya yi ta tsora mutane a kan barna to kuka a ce shi kadai a can cikin daki ya yarda na yake ya zubar da hawaye akan wannan in bai fito ya gaya wa mutane ba wannan abin ba zai ba zai shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin waɗanda ya batar haka nan Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wato ba ƙarya ƙaryata ka take har zuci ba ko da kun fito kun ce abin da ka zo da shi ƙarya ne to ba har zuci ba ba har zuci ba sun san a zuciyarsu gaskiya kake da ita abinda ka zo da shi gaskiya ne walakin na zalimi sai dai azzalimai masu sanya abu ba mahallinsa ba bi ayatin lahi ya jahiluna suna jayayya ne da ayoyin Allah ba sa su su fi ikirani قال عبد ان الله ربه وخالقه وانه مفتقر اليه اليه عرف العبوديه المتعلقه بربوبيه الله وهذا العبد يسال ربه ويتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبوديه لا تفرق بين اهل الجنه واهل النار ولا يكون بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم الا بالله وهم مسلمون فان المشركين فان المشركين كانوا يقولون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى والذي سألته من خلق السماوات والأرض لا إلا الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون yace fa idza arafa al-abd anna Allah rabbuhu wa khaliquhu idan bawa ya san Allah shine ubangijinsa shine mahaliccinsa wa annahu muftadirun ilayhi kuma shi yana da bukata zuwa ga Allah muhtajin ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi arafa al-ubudiyyah al-muta'alliqata bi rububiyyati Allah to anan zai san me yake ake nufi da ubudiyya bauta wacce take da alaka da rububiyya ta ubangiji ta wa Allah shine ubangiji Allah shi yayi halitta Allah shi yake bada ruwa Allah wannan ka san wannan ka kuma yarda cewa mai yin waɗannan abubuwa kana da buƙatuwa zuwa gare shi kana da buƙata zuwa ga ranar da yake hudo maka da ita kana da buƙatuwa zuwa ga dare kana da buƙatuwa zuwa ga tsirrai kana da buƙatuwa zuwa ga ruwan sama da yake saukar maka kana da buƙatuwa zuwa ga kaza da kaza iskar da kake shaka jinka da cewa Allah yake yin waɗannan abubuwa da jinka da cewa kana buƙatuwa zuwa ga wannan abubuwa ibn taymiya yace wa hadha al-abd yas'alu rabbahu ba wannan bawa yana yi wa ubangijinsa tambaya yana roƙon ubangijinsa wa tadarra'u ilayhi yana kasantar da kai wa tawakkalu alayhi yana dogaro da shi lakin kad yuti'u amrahu wa kad ya'ti amma ya iya bin umarnin Allah ya iya saba wa umarnin Allah ma'ana ya iya bin dokokin Allah na rubuce ya iya saba ma. wa kad ya'buduhu ma'a zalika ya iya bauta wa Allah wa kad ya'budu shaytan ya iya kuma bauta wa shaytan wa aslama da guma da gumaka wa mithlu hadhihi al-ubudiyya to irin wannan jin da mutum zai yi na bukatuwa zuwa ga ubangiji da kuma yarda da cewa ubangiji shi yake yin waɗannan abubuwa kadai duk gaba ɗaya shi kadai wannan jin da irin wannan ubudiyya din yace la tufarriqu baina ahli jannati wan nar wannan ba ita ce bambanta dan aljanna da wuta ba wala yasiru har ar-rajulu mu'mina wannan ba da ita ne mutum yake zama mu'mini ba saboda haka dukkan halittu sun yi tarayya a wannan al'amari sawa'un sun bayyana ko ba su bayyana ba don haka ba wannan ne zai mai da mutum mumini ba dan ya yi da Allah shi ya sama shi ya yi kasa shi yake saukar da ruwa shi yake bada tsirrai wannan shi kai ba zai sa ya zama mumini ba kamar da Allah ke cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa mushrikuna ya yawaitin su ba sa yin imani da ubangiji ce suna kuma yin shirka da imanin da ake magana a nan shi ne imanin sun yadda shi ya yi sama shi yi kasa shi yi kaza shi yi kaza shi yi kaza amma kuma za su bauta gumaka za su roƙi wasu ba Allah ba za su nemi agajin wasu ba Allah ba za su kama kafa da wasu zuwa ga Allah duk waɗannan abubuwa suna yin tare da cewa sun yadda Allah shi yake juya duniyar gaba ɗaya, duk da cewa mushrikan farko su suke da irin wannan amma mushrikan ƙarshe-ƙarshen zamani to ai wannan din ma imanin mushrikan farkon ma suna neman su kai. inda za a ce kutubi da gauti suna da duniya kaga an kwace daga ubangiji an ba an ba wa gauti an ce shi yake da duniya akwai wasu a autaru guda kaza su suka kafe duniya daya a kudu daya a yamma daya arewa daya a gabas duniya ba za ta tsaya ban ba da an da dai haka sai Allah ya sa ya kare ɗaya a gurin haka a nuna sai su ke sarrafa duniya tun kada kanka duk ta hannun da yake zuwa to kaga ai anan gara na farko can su suna cewa Allah ke yake yin waɗannan abubuwa su dai waɗannan dai suna ganin su kawai za su musu iso ne zuwa gun Allah amma dai Allah shi yake yin komai shi yasa in suka shiga bala'i ai ba ta ba ta ba ta kiran kowa sai Allah da sun shiga bala'i sai su koma su yi ikhlasi wajen addu'a to shi ibn taymiya yake cewa fa innal mushrikeena kanu yusirruna mushrikan farko sun yarda suna da ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta ne mai ba su arziki wa hum ya'buduna ghayrahu amma duk da haka wani suke bauta ba shi ba Allah ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ne ya halitta sammai da kasa la yaqulunna la lalle cewa zati Allah ne haka nan yace kulli man al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ga musu kace wane ne ke riga ke ke da kasa ke da mulkin kasa wa man fiha da abinda wanda duk yake cikin ta in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimi sayaquluna lillah za su ce duk mulkin Allah ne kun afala tadhakkarun to za ku tintintini ba tunda don Allah shi ya waɗannan abubuwa me yasa za ku ji ku kama wasu ba shi ba Babban rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka tambaye su ka ce da su wa ai bakwai mai girma Allah ne tattaquna to ka da su ba za ku kiyaye dokokin sa ba tunda shi da waɗannan abubuwa guda duka yake da mulkin sammai gaba ɗaya shi da mulkin al'arshi mai girma kusan biya da himala kutu kulli shi ka tambaye su mutum komai da komai a hannun wa yake wa yujiru wa la yujaru alayhi shi kuma shine yake baka kariya ba sai yake baki kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani sai yaquluna lil rabbi Allah ne wani fa Allah ta haruna to ila ke dauki hankalin ku ba shi duk sun yarda to amma me ya hankalin su kuma suka tafi wa sarwar Allah Allah ba to kaga duk wanda zai ce yana kiran wani ba Allah ba irin wannan ayoyi za ka karanta ashe ba Allah ne yake maka kaza maka ma kaza ba shi ko ito yana ke ɗauke hankalinka me ke me zama kamar sihiri gare ka ba ka dawowa ka gane gaskiya وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيجحدها وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي جهودها وفي معرفتها المؤمن والكاتب والبر والفاجر بل وإبليس منفرد بهذه الحقيقة وأهل النار قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال قد عزتك لأغوينهم أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمسن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربي وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند جهودها ولم يقل بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالألوهية وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتعبير الذي سقط عنه الأمر والنهي كالرجال كان من شر أهل الكفر والإلحاد ابن تيمية يا فارة وكثير من من يتكلم في الحقيقة يقع daga cikin تكون suke magana حقيقة Hakika, hakika, to Hakika, a ce a gano ka gano cewa komai yana da alaƙa da ubangiji ka gano sama da ƙasa da halin da ruwa da korama da menene da menene duk suna da alaƙa da ubangiji mun san haka ake farawa ha, duk kai ga fahimtar wannan wa hakikatul kauniyya shine abin nan na halittu hakika ta halittu din nan da ake da ake da muka yi magana a kansa halittu da kake gani gaba daya allati yashtariku fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifati al-mu'min wa kafir da mu'mini da kafiri duk suna tarayya wajen ganin wannan abin da muka yi bayani wajen ganin sama Allah ne ya halicci ta kasa Allah ne da mu'mini da kafiri duk suna da wannan kamar yadda ayoyi suka gabata duk sun yarda da wannan ba iblisa mu'tarifun bi hadha kai shi kasa iblis ya yadda ubangiji shine mahalicci ya yadda ubangiji shine mai sarrafa duniya ya yadda da wani duk ya yadda da waɗannan wannan hakika din duk iblis shi ma ya kai gare ta wa ahlun nari haka nan yan wuta ka iblis iblis yana cewa rabbi fa anzirni ila yawmi ba'ath ya ubangiji na ka ba ka jinkirta ni zuwa ga ranar da ake tashin su kaga anan iblis ya yadda da cewa Allah ubangijin sa ma'ana Allah shine mahaliccinsa shine mai sarrafa rayuwarsa don haka yake neman a jinkirta masa kaga shi ma ya kai ga wannan hakikar haka nan inda yake cewa rabbi bima aghwaytani ya ubangiji a dalilin da ka batar da ni la uzayyinan lahum fil ard zan kawata musu irin abinda da nake so a doran kasa wa uzayyinahum ajma'ina kuma zan batar da su lalle tabbata kika zan batar da su gaba daya kaga anan ma sai ya kira shi da rabbi ya ce shine rabbi din haka da yake cewa fa bi na rantsi da girman izzarka kaga anan shi ma yana jingina wa ubangiji da cewa yana da izza la uqiyannahum ajma'in haka ne yake cewa ka hadha alladhi karramta alayya shin baka ga wannan da ka fifita shi a kaina ba la in akhartani ila yawm qiyamah in ka jinkirta na zuwa ga ranar kiyama kaga ya yadda kenan rayuwarka tana hannun ubangiji la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalilan zan wacce dukkanin zurriyarsa ma'ana zan halakar da su sai yan kadan wa amsalu hadha al-kitab da ire-iren waɗannan ayoyi da suke alladhi yusirru fihi wanda yake cikin su iblis yana ikrari da cewa Allah shine ubangiji shine mai mahalicin sa wa zalika ahlun nar ka yan wuta ma a wuta sun yarda cewa Allah shi sun yadda cewa Allah shine mahalicin su shine ke da rububiyya to rabbana galabat alaina shiqwatuna ya ubangiji ya mu ce karin jaye mu a duniya wa kunna qauman dalila ko mun kasance mutane batattu kaga suka kira shi da ubangiji da sifa ta ubangiji ta cewa shi ne ubangiji haka nan suna cewa Allah yana cewa law tara iz waqifu ala rabbina kan alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina Haka anan ma suka kira shi wa rabbina haka da yan wuta da iblis da waye da waye duk sun kai ga wannan hakika sun isa ga fahimtar wannan gaskiya fa ma waqafa inda hadhihi al haqiqa wa inda shuhudiha da su ko waɗanda ake rikicin da su sukan bi ta wannan hanya har a kai ga cewa a daina ganin ma wani abu ba Allah ne ba tun kana ga sama halittar Allah ne tun kana ga ƙasa halittar Allah ne, tun kana ga ruwa halittar Allah ne ko korama halittar Allah ne mutum kare da dabba da waye duk halittun Allah ne to kai ta tafiya kana ƙara narkewa kana ƙara zagonyewa kana ƙara narkewa har ka daina ganin waɗannan abubuwa ma gaba ɗaya sai Allah ne to in ka kai haka shi sai ka sai umarni da hali sai su fara faɗuwa daga kanka sai ka zauna ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba sai kai hajji ba ba sai kai kun ya kai lokacin da ba zai bi umarni ba ba za a hana shi a hannu ba ba za a sa shi yayi ba ibnu taymiya yace fa man waqafa inda hadhihi haqiqati wanda ya tsaya iya wannan wa inda shuhudiha ya kai ga halarta ko gano hakika din walam yaqum bima amara Allah bi min al-haqiqati ad-dunya amma bai dauki hakika ta addini ya yake da ita ba allati hiya ibadatu bautata wa Allah المتعلقة بألوهيته عبادة تسكيد علاقة الألوهية باربوبية با وطاعة أمره وأمر رسوله ديوا أمر من سداء دا أمر من منزلسا وكدف يطيع كان يطيع قارته وازوا بألوهية يطيع أوجه ربوبية كان من جنس إبليس وانا ينا دا جنس إبليس وأهل النار دا أمتا sun yadda da rububiya amma ba su ƙara su uluhiya ba saboda haka babu zancen bauta a tare da su fa in zanna ma zalika to in kuma har ya kai ga to tare da kuma hakan annahu min khawasi awliya illahi cewa shi yana daga cikin keɓaɓɓun waliyan Allah wa ahlil ma'rifati yana daga cikin masana waɗanda suke ahlul ma'rifa wata hakiki da tsantsance abubuwa allazina saqata anhumul amru wan nahyu wanda umarni da hani suka tare daga barin su a shari'a ne na shari'a su ba za su yi ba ba za su yi abin da aka ce yi ba na ibada ba za su hannu daga abin da aka hana ba Ta hana min sharri ahli kufri wal ilhad wannan ya fi sharri fiye da waɗanda suke kafirai fiye da waɗanda suke mulkidai ba su ma yadda akwai Allah ɗin ba wato ibnu taymiya yana ishara zuwa ga itiqadin ibnu ibnu arabi a ibnu arabi mutum biyu ne akwai ibnu al-arabi da akwai sanda wannan kwaye tambaya akwai ibnu al-arabi za ka ji alif da lam a sunan ibnul arabi abinda muke cewa a larabci ma'arif ibnul arabi wannan malami ne ba maliki wanda yana da rubuce rubuce shine mai littafin ahkamul qur'an shine mai littafin aridatul ahwazi da littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi yana da littafin al-qabat bi sharhi muwatta malik ibn anas wani malami ne daga cikin malamai na musulmi wanda ake karanta littattafansa a karu da shi akwai ibnu arabi na kira akwai ibnu arabi na kira wanda zaka ji babu alif da lam a sunansa ibnu arabi to wannan shine yake da irin maganganu marasa kyau din da ake kaitowa daga daga sufaye shi wannan a sufaye suna daukan wani katafaren sufi ne kuma ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine mai littafin al-futuhat al-makkiyya da da fususul hikam a waɗannan littattafan nashi ya ya ya tattara ya inji domin in ka ɗauka kamar al-futuhat al-makkiyya ya raba shi maqamat maqamat maqami maqami maqami maqami to shi abun sa wannan abin da ibnu taymiya ke kokarin yayi bayani shine maqami na farko wannan abin da ibnu taymiya ke bayani na ka zama bawan Allah ka ji kai Allah kawai kake so ka bauta wa ka tsantsan da bautar ka gare shi ka dogara gare shi ka yi taqwa ka zama wato kana neman yardar ta soyayyar ka gaba ɗaya ta zama shi kake yi wa kana gujewa hutunsa kana kaza kana kaza duk waɗannan abubuwan da da da ibnu taymiya yake ta bayani tare da kawo ayoyi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi ma tuwa da wannan ayoyi da hadisi da yake ta kawowa yana so kuma ya ce yana kuma bayyana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban wanda ya taka wannan mataki to a gurin ibn arabi wannan shi ne matakin farko shi ne kasa kasa za ka hau ne ka taka wato matakin farko tukuna akwai wasu can sama shi ne ke ta bayanin su kana takawa kana takawa har ka je matakin da al'abdu rabbun wa rabbu abdu ka kai matakin da kai da kai kai Allah ne shi ma kuma Allah kai ne to a cikin al Makiya makkiya yadda yake nan ga su bai da tumatuma amma an ka ɗauko tun daga farko yana bin kana taka a hankali zai kai ka can dan shi ya ce ya je to wannan shine ibnu arabi irin su ibnu faris ibnu faris waɗanda in kana in ka ɗauki ta'iyar ibnu faris ka dinga kafircin da wallahi kafircin da yake cikin ta'iya ta ibnu faris babu shi a cikin bible Ba mu shi a Bible dan in kaga yadda yake yi wa Allah gazani yana ya mai da Allah kamar wata mata ne a shararanci waɗannan kuma su ne wani ibnu sab'in haka yake halaj halaj alhalaj wanda yake cewa ma fi jubbati illallah wanda yake ta anan ma shi wannan an samu ana shari'a musulunci aka yanka shi to sauran haka za ka ga suna ta ta rubuta irin waɗannan to sai suna cewa sun kai sun sun shahidul haqiqata sun kai ga haqiqa saboda haka sun tantance cewa duk abubuwan wasa ne sun kai ga ganin cewa ma dukkan sako da ake zuwa da shi na annabawa ana gargadin mutane su yi kaza su bar kaza in ba su bar kaza ba in ba su yi kaza ba akwai aljanna akwai wuta akwai azaba akwai munkarun akwai waye akwai waye su suna ga kawai zance ne irin na yan siyasa kamar wanda zai zo na kamfe ne ce ku jefa mun qur'a ku zabe ne zan muku zan muku fanfan fura zan muku fanfan zuma zan muku kaga ai kai ma kana ji ka san shirya ku yi to wai su ma annabawa haka saboda suna alkitabul jumhuri yaya za su ribaci mutane to wannan ta kai su wato suka dinga sarayar da da abubuwa na shari'a gaba ɗaya suka rushe suka rushe shari'a gaba ɗaya suka rushe ubudiyya din da ake da shi ibnu taymiya ke shi yasa ai mai tambaya yace wai akwai wani mukamin da yafi wannan a farkon tambayar sa ai wani tambayar da yake akwai wani mukami da yafi wannan na ubudiyya da shi ibnu taymiya ke so ya tabbatar masa tare da ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da bihai cewa babu mukamin da yafi wannan kuma waɗanda suke ganin cewa ko suna da wata ma'arifa sun ga wata hakika da za su kere wannan mukamin shari'a za ta tare daga kansu umarni da hali zai tare da kansu to waɗannan sun ma fi kafiran kafirci kafir kafir ne game da ke faɗa sun ma fi kafirin kafirci to gubar da suka zuba kuma wani lokaci ma ana karantar da mutane dan ina tunawa muna karatu lokacin haya islamic ana karanta mana jauharar tauhidi akwai maganar irin su hallaji ana ana dan jeho mana yana cewa ana Allah kuma malamin yana kokarin ya kakkare shi yau ya rubuta a kan allo da rubutu ɓaro-ɓaro maganar hallaji da yake ana Allah da kuma maganar sa da yake to ma fi jubbati ba komai da kuke duk abin da kuke a cikin alkefan nan Allah ma'ana shi da kuke gani cikin alkefa Allah ya rubuta mana da rubutu ɓangare ya ce ya san akwai waɗanda ba su yadda da waɗanda ba maganganu ba a cikin ajin nan wani ya yi magana daga baya wani ɗalibi ya ce eh, a kara makallahu a ƙara bayani akwai masu launin imani to saboda haka aka shiga bayani ai shi yana magana ne da da da da da da risalul hali da risalul arwahi da waye da waye to risalul hali da risalul arwahi da annaba ba same shi ba waye kuma hallaji da zai same shi mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da irin wannan littafin nan shi yadda aka so a bama shi da ubangiji zai ta rai ya tsawatar ya kamata in akwai wani mataki irin wannan a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taka shi da farko a cikin sahabbansa da sai da abubakar sai na umar ta kashi mana ko ta hallaji shine dai ta kashi to amma wato matsalar ya ka samu yanci ranar addini ko kokarin su ya za su kono irin wannan siyasa ko sai ta bubbuga akwai har buga littafin wani mustashrik har har har buga littafin hallaji ya tara akbarun hallaji ya buga ya tattono can da can sun tura a watsar da su ya zaɓulo su cikin tsofaffin da suka yadda ake bugawa yanzu a faransa jami'o'in faransa akwai waɗanda suke arna ne su kawai karatun su yadda za su karanta turanci a jikin ina jin wani arne a jami'ar faransa ana ana ana ana program akan turanci ya bugo waya yake cewa ai masu tukan tufanci ba san tufanci ba ne a tufanci shi ne gaskiya kuma dukkan irin abin da musulmi suka rasa in suka koma sufaye za su samu wani arne ne yake faɗar haka kai kana tsammanin inda tsufanci zai kai mu mu samu abin da muke so a ne a faransa zai ce mu koma tsufanci a sai tun da ka yana cewa ka bi nan to ka san me za ka samu eh. shugaban shugaban shabandiya wanda yake kasar Cyprus a yanzu shine kamar Allah eh na shabandiya tana nan a Masar akwai ta a cikin turawa haka shabandiya akwai shehin su ma cewa yake yi shi shi a hannun bai hude karbe ta wani bai hude ne ya dora shi a hanya bai hude ya tashi ɗari ta shi kuma shugaban nasu ana hira da shi yake cewa shi yana mamakin waɗanda suke ɗaukan su a matsayin mutum yana mamakin irin waɗannan mutane to saboda haka matsalar su waɗanda suke ɗari suke kuma ba ta kariya shi wannan sufanci ba za ka zaƙulo ta ciki ba ai ɗorin da yake ciki ko kana tare da su sai ka gudu to sai ai ta tafiya abin sama sama sama sama da an samu wani ɗan gari sai ai sai a zama duk inda aka je shi za a yi ta yayatawa ai iyayen an manzan Allah ai waɗansu su iya manzan Allah suna wuta to ka zo ka yi bayanin abin da yake cikin ɗari maganar iyayen manzan Allah ina suke wannan wata tsohuwar magana tana ta a rubuce a littattafai ko ka faɗa ko ka faɗa akwai ta a rubuce manyan malamai sun yi magana waye yayi magana duk suna nan amma ku da da wancan tsami da yake cikin ɗariƙar kamar sai ɗaya ne to to matsalar in ba ana karanta karanta littafin ahlus sunna ba sune suke zabulo abu yanzu anan ibnu taymiya ya fara kenan kuma zai ta tafiya kokarin sa ya rushe irin addinin su ko ibnu arabi ko ibnu faris ibnu faris ibnu tabi'in to halal kuma shi ya kafa shi ya kafa kuma ba na jin akwai wani musulmi da zai karanta maganganun da waɗannan mutane suke fara. ya raga mu akalla abin da zaka ba su shine kafin akallar makami da zaka zaka nada su shine ka ba su wannan mukamin da kafin yasa nan ibnu taymiya ma yake cewa ai waɗannan ma kana min sharri ahli al-kufr wal jihad in ka tattaro kafirai ka tattaro muridai su suka kowa sani domin su sun sa riga ta addinin musulunci sun ba wa abokan gaba dama suna shigowa su cikin musulunci ta hanyar yanzu duk gwagwarmayar da ake yi a duniya ake ta gwagwarmaya tsakanin ƙasar Amerika da da Laraba ai ba su ma yi duk halin suna ne waɗanda ake cewa habiya da su ake yi A ta shi'a da ake ganin wani wani su suna wani ɗan zazzare ido ai ba wani zare ido shi'a ba su taɓa rikici ba saboda an taɓa wasu musulmi na shi a suna rikici ko an taɓa ƙasar su ko an wato kamar kai ne a zo a taɓa kayan ka kai fada shi kenan duk bala'i nan da yanzu bala'i kika suna yi suna sun taɓa yin bala'i akan falastina a gaban su aka yi mazbaha mazara ta jini wanda yan hamas lokacin da taron ya tura ainihin sojojinsa suka yi wa janin janin ɗan ba fa wani ƙaton gari ba ne ba ma gari ba ne akwai gari akwai kuma mukayyam inda ɗan gudun hijira suka suka zauna laraba da aka koro su daga Isra'ila ta yanzu suka shigo wannan yanki suka samu suka yi bukkuna wasu suka yi gine-gine na ƙasa su ne fa aka zagaye da sojoji da helicopter daga sama a lokacin ba a ba abin da shugabannin Hamas ba su yi da wannan shugaban layi ba Hassan Nasrallah kan ya jirgin ba makamai Isra'ila ko ya janye hankalin taron ya koma ita ce ba su haka aka yayyanka mutane waɗannan a ce wai suna yaƙi wai wai su kare wai su kare da aka shiga da aka shiga Afghanistan ba da su ba da su aka hada baki ba aka sun ba da support suka ce kuma duk wanda ya shiga cikin su ɗaliban za su kama da haka wasu ma da suke cikin da suke zagin Amerika guduwa suke irin su hikima ɗaya da Iraq yake da ya fara zagin Amerika da ya gudu sai ya fito saboda haka sunna ɗin ita ce za ta bayyana inda gaskiya kuma sai an karanta sunna ɗin za a san inda gaskiya ta sai eh, ana karatun irin waɗannan littattafai ɗin ana faɗar abin da ba a so a faɗa ɗin. to a nan ne za a dinga zakulowa to in in yau aka fito aka yi magana ibnu arabi ya ce kaza ya ce kaza to gobe kuma sai a ji cewa ga wani can yana kare kaga sai a to a ce na kudi kada ai ba a faɗi shi ba a ce na kudi to in mu tafiya za mu ci gaba da tafiya da shi tare da shi a cikin wannan har mu kai karshen littafin insha Allah kuma ana gamawa wani ma za a saka kuma an dinga tafiya a haka kuma Allah madaukakin sarki ya mana gamba haka wani yana tambaya ne game da alhadisul qudsi da aka ce ba a bauta wa Allah ta hanyar dawa in ana nufin ba a bada lada ne kawai an karanta shi ko kullum eh ba kamar yadda alqur'ani za ka karanta shi ka samu lada ba dukkan harafi dai lada goma ya ji sun tuba a cikin ba. ne sai da karanta shi a matsayin ilimi kai aiki in ka aiki da shi ka samu lada in ka karanta shi ba kai aiki da shi ba lada ka za ka samu yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin alhadisul kursi da alqur'ani wani ce ya karanta hakim ya rawaito a mustadrak inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so an halici duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na hakim hadisi ne mawdu'i hadisi ne baragurbi tanjabu idan ka karanta talhisu zahabi da yake za ka ga bayani akan sa shi kansa hakim din akwai rafkanwa da yayi wajen kawo hadisi malamai sun ce hakim yi rafkanwa domin salsalar hadisin ta biyo ta hannun Abdurrahman ibn Zaid ibn Asad Rahman ibn Zaid ibn Aslam Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam hakim shi da kansa a wani littafin sa da yake da ya samu suna al-Maskan yace a wannan littafin zai kawo mazajen da suke ba su da lafiya mazajen da suke an taɓa hadisan su ba su da kyau ya kuma ce shi ba takalili zai yi ba dukkan mutumin da ya kawo a nan ya ce yana da laifi shi ya yi ne bayan dogon nazi? ba wai wani ya ba na gwani ya ba to a cikin hazo ya kawo Abdurrahman ibn Zaid zai Aslam cikin madhhab yake cewa wa rawa ahadith mawdu'a an abi wal hamlu fiha ala ya kawo wasu hadisai marasa kyau na ƙarya da dama daga mahaifinsa kuma shi ke da laifi shi abdurrahman ibn zaid din da hakim yake cewa ya rawaita hadisai na ƙarya shine kuma hakim din ya kawo hadisin sa a cikin shi wannan hadisin da muke magana hakim cewa shine hadisin farko na abdurrahman ibn zaid da ya rawaito a cikin wannan littafin yace huwa hadisin sahihul isnad wa huwa awwalu hadithin li abdurrahman ibn zaid tabashu bi hadha malamai suka ce to kaga su kada warwara hadisin Abdurrahman ibn Zaid ya ce ba su da kyau anan kuma ya ce su ne kaga ba za su yi ba Abdurrahman ibn Zaid ibn eh, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mafi karancin abin da za a faɗa a su shine mutum ne wanda yake masruh hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske da haka ko da hakim ya rubuto shi ya ce Na isnad ka duba isnadin ka ga cewa abun hakim shi ma ba sahihi ba haka hadisin ba sahihi ba haka nan hadisin cewa an halicci manzo Allah daga haske hasken Allah kamar yadda ya zo a wata waya ta jami shi ma hadisi ne wanda yake mabudi sannan wani yake wai kara ƙara muku bayani akan tarihin wannan sufi wanda yake wuce gona da irin cikin sufancin kamar irin arabi ai ana tafi a hankali yanzu an dinga shiga cikin irin abubuwan da suka tafi irin arabi cikin ka abubuwan da suke nashi duk za ka yi sannan wani ya ce an kawo misali game da nishaɗi na manzon Allah shi ne ya bada ya raba zakka ya bada da gani ya raba ganima ya bayar da shi kuma Allah ya yi ta in sai ai mun bayani ita in ubangiji ai shine na hakika din domin ne farko da zai ba ganima din ya bada da nasara din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa inna ma ana qasimun wallahu huwal mu'ti ni mai rabo ne Allah shine mai hakika mai bayarwa saboda haka duk wani abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ai daga Allah yake wa ma kuma ar-rasul da aka ce fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu daga ina manzo Allah ya zo da abu ai daga Allah ne sai da yake me bambanci tsakanin nasr da ta'yid huwa alladhi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minina Ta'ayi shine a karfafe ka a baka fawa ta hanyar karfin makami ko ta hanyar jama'a nasara kuma ita abinda zaka samu sakamako bayan ka shiga wata gwagwarmaya ka zama ka iya zama kana da fawa din amma ka ka shiga gwagwarmaya din kuma a gama da kai ba ga amerika ba ai tana da karfin tana da baya wata amma kuma an rasa nasara a ki an rasa a afghanistan kaga ashe fama ita kadai ba ita ce za ta zama komai ba sai ta haɗu da da da da da da nasara yasa Allah ce wa nasru illa min billah saboda Allah shi ke ba da nasara haka dan ka kalmawa ita kadai ba ta baka nasara ba ana so a hada biyu don ka samu nutsuwa in ka hada biyu sai ka samu nutsuwa da zama ka zo da karfinka kuma sannan kuma ubangiji ya taimaka maka ta hanyar ba ka nasara sa Allah madaukakin ya hada abubuwan guda biyu ya hada abubuwan guda biyu don a samu nutsuwa yasa da Allah madaukakin sarki yayin da ya lokacin da yake maganar fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yin zuwa hijira lokacin da suka shiga kogo Allah ya ce ina tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم أو هكا Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kuma sannan sai ya bashi shi ƙarfi ya ƙarfafe da ya kuma saukar da zuwa a cikin